وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ۖ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وتر الملائكة حافين من حول العرش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 إخوة الإسلام والعقيدة السلام عليكم ورحمة wa وبركاته bayan mun gode ma Allah wanda ke da kowa da komi wanda duk halitta duka sun sun kuyar da kai zuwa ga anin shi don shi ke anin jibinta lamarinsu bayan ya halicce su muka yi salati da sallama cikakku guda biyu zuwa ga fiyayyen halitta annabi karishen zamani annabi muhammad sira da amincin allah ya tabbata gare shi da alayen gidansa da duk wanda suka bi tafarcin shi har zuwa randa zana da kasa al'umma musulmai bayan haka na muku sallama cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu al'ummar musulmai da ke sauraron mu kai tsaye bisa ga kan wannan eh, na'urori na zamani bisa kan nima online da wadanda za su saurare mu bayan yanzu ina kyauta ta zato ina kuma anin baran addu'a ina kai karan kanmu gaba daya zuwa ga Allah cewa ya tausaya mana ya kuma yi mana rahma ya samu kare lafiya cikin duniya ga da muka samu kanmu a ciki al'ummar musulmai kamar da kuka gani maudu'in wannan zama yau kusan kwana ashirin kenan ban manta ba na watan na disamba rana na atani kenan Disamba na wannan shekara na da 2021. Tsoronta kwanuka kadan za ta ƙarshe kenan bisa kan ainihin lissafinsu na shekaransu da ke mu musulmai namu shekara ta riga ta wuce. bayan Allah masu albarka wadanda ke sauraron mu yanzu kai tsaye. Don za su saurari mu bayan haka, maudu'i da kuka gani shine abin da ya danganci idodin nan nasu arna krista wayanda ke zuwa coci ko da yake a cikinsu ma suna da sabani cewa abinda wasu ke yi nan ba daidai ba ne tunda cikinsu suna da sabani shi mu kuma musulmai da allah ya yi mu allah ya riga kau da kanmu gabar wannan hali ba abin a samu musulmi ciki ban don bai dace ba kama an samu su malamai masu faman juya ainihin lamura saboda neman romansu na duniya bisa kan haka wasu fahimta ne bai kai su ba wasu kuma fahimta ya kai su a masabar son duniya ne shebar suna rikitar da wasu bayun allah suka sha bahar da lamarin in an ce musu haramun ne daga nan sha samu sun kuma su ce a ba haramun ba ne kowanne da dalilinsa to wannan zama dama na zauna ne mu share kwana goma domin mu karantar da kanmu karatu da ya daidai da wannan lamari da muke ciki na yau da kullum domin mu kau da kanmu gabarin wasu lissafi da muke ba kanmu alhalin ba shi cikin tafiya shine idan ka koma ka dubi muna da abu biyu cikin rayuwa da allah ya ba mutanen duniya gaba daya musulmanmu da arnanmu muna da ta'ayush muna da taradi akwai yanayin rayuwa na yau da kullum tsakanina da kai tsakanina da su arne ne musulmi ne mummini ne munafiki ne ana ce mai ta'ayush ana waɗannan rayuwa ne don a rayu don a survive in yi so a nemi hanyar da zabi a je gaban Allah ta wannan ta'ayush ya kunshi mu'amalat gaba da shi yana da kyau ba haramta ba kuma ba sabani a kai kuma babu matsala a kai ta amma wanda aka haramta a same ni ko a same ka kai shine attaradi yadda da abinda arna ke ciki domin da ka yadda da su to kamar ka nisanta ne ga barin ainihin tauhidin Allah kamar ka nisanta ne ga hanyar Allah kamar ka nisanta ne ga barin addininka ko yaddanka da su kamar kana ce ma duniya ai addininsu ya fi naka yasa ka yadda da su shi sa rashin yadda da su na nuna cewa wanda kake kai shine a gaskiya ta wannan min haisu taradi kenan to wannan ne Allah ya saukar da aya saraha ce mana walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ce da yahudu da nasara krista kenan da 'yan littafi na yahudawa ya ce ba za su yarda da ka ba ba za su sa ka ma'ajin yadda ba shi dai ka bar addininka yau sun yi kokari kuma bisa kan kiristancin ga da wannan anin kirismasin ga da new year da dama mu sun addinin su sayar don neman yardan yahudawa don neman yardan nasara don neman yardan kirista shi sa za su tube addininsu ne su yar sam su yi farin ciki tare da su tun daga daren 24 su yi tafiya tare da su su je su hau tudun nan na kawu tare da su wanda ke anin kasan nan na eastern region a kasan nkoko wasu kuma su je tare da su a can likibusumci nan kuma shi nan su je su yi potolo a cikin ruwan nan na lik a samu rauni wasu masu halaka su bi kai su je kiyama wasu kuma su anin je zuwa ga beach a kasar ankara irin bola beach irin kokorobite irin gasunan dai bicoci ne masu yawa she su je tare da su in ya so su zudda addininsu me yasa ba za ka zudda addininka ba shi ar ne ba shi ba wani sallah sati so dai aka ce masa ya zo coci in ya zo kuma iya zon ta duk abin da ya a satin an yafe masa dai kuma je kuma jina sabon laifi kuma in ya so in ya kai sabon ladi ya sake komawa a yafe masa amma kai musulmi ba haka ba ne. an daure ka da lokaci domin kana da tsada ko min ke zama abu mai tsada shi sa kwana daya duka ko kowace rana shi ka ziyarci allah da ya halicce ka so biyar ka gana da shi asuba ka gana da shi da rana yamma ka gana da shi daren farko ka gana da shi daren ta karshe ka gane da shi shi sa so biyar kake ziyaran allah a cikin gidan allah kamar da allah ya ce almasaji da buyutullah masallaci gidajen allah ne zuwaruha masu anin ziyaran wannan gidan Allah maruha su ne masu rayar da ita ya bari aiki je yi sallah ya bar kwana je yi ai sallah to wadanga su ne amma lokacin da ka je kai farin ciki tare da yahudu ko tare da nasara bisa kan wani christmas din nasa to ran nan ka tabbatar shi salloli sun wuce ka in sallah asuba ya same ka da Allah kana gida ne ta amma sallah kamar azafar sallah kamar ra'asar duk za su anin wase banza domin kana neman yardan shi wannan bakin arne a cikin abin da yake ciki to inda ma wannan abin da yake ciki abu ne da yake ya faranta ma Allah rai da babu laifi abu ne da yake ya bakanta ma Allah rai kuma ba shi cikin janibin ta'ayush cikin janibin rayuwan yau da kullum yana cikin janibin bautansa ne domin shi yana riyawa yanzu haka ana da cikin anin annabi isa annabinsa ko dan Allah ko kuwa a'a ukun Allah ko kuwa a'a diyan Allah ko Allah da kansa wannan shine aqida da shi ke kai ashe wannan nuna christmas gaba da addininsa ne abin da ya danganci addinin dan nasara ko don krista kuma kai musulmi baka ciki ba bukatan ka ciki yau ba bukatan ka ciki gobe ya kamata ka nisanta ga barin shi dukkan nisanta domin ka kare lafiya amma in ya zo rayuwansa na a ci tuwo rayuwansa na aje kasuwanci rayuwansa ne je abin da ya danganci aure rayuwansa ne je abin da ya danganci zamantakewa na humanity wannan dole ne ka yi mata ko ka yi masa domin Allah ya aje kasanne mu da su duka mu da ita ko mu kare lafiya in an kai kiyama ne waɗanda suka zabi kafirci su je su ga kafircinsu wadanda kuma suka zabi alkhairi su zo su tadda alherinsu to bisa kan wannan nake son mutane tun daga yanzu da malamai da ke ce ya yi ko bai yi ko haramu ne a ci ko ba haramu ba a ci duk waɗanga malamai duka ina son mutane ku gano wuna waɗannan ababa da nake son a gano shine akwai bambancin tsakanin addinin ainihin yahudu da ainihin rayuwa tare da shi addinin shi aka haramta kaka yi wani sam don kana da naka shi yasa kaka taya shi yin addininsa kan kowace hanya kaka kuma anin bar shi ma ya taya ka yin addininka kan kowace hanya amma rayuwar mu zauna duniya wannan da kai da shi duka an ba ku daman ku yi wannan gwagwarmaya don ku kare lafiya shi yasa nace akwai taradi shine yadda da su kuma yadda a wurin Allah shine babban abu in Allah ya ce na yadda da ka ta ya fi mai ce ya baka aljanna wa ridwanun min Allah akbar wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira butun aljanna kenan zaka ga sarauta mai girma amma yaddan Allah bisa kan bawa in kiyama ta yi akbaru ya fi girma da ma shigan aljanna to wannan yaddan ne Allah bi sun ka doki ka ba wani sheshi kadai shi yasa kai abin da zai sa dan krista ya yadda da ka haramu ne kai abin da zai sa ba dan krista ba wani da ya yadda da ka haramu ne domin Allah ya ce maka manan ya yadda da ka bi mana ka bar addininka kai kuma ba son ka bar addininka shi yasa ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum ba za su yadda da ka ba in kaga sun yadda da ka to ka bar addininka ne amma muddin kana kan addininka Krista ba zai yadda da ka ba ana zaman mujamala ne kurum in kaga kuna zaman lafiya to ka fi shi karfi ne ko ba zai iya ka ba ne ko ko abin da kake mallaka ya yi sama ga nashi bai yi rayu ba da kai ba to kai da shi kun zauna lafiya amma in ban da wannan da wancan ya kamata ka gano kamar kai da shi ba zaman lafiya tsakaninku shedi ka bar addinin ka ka zo zuwa nashi ba ni ke magana ba Allah ce in yaskafukum kunu lakum a'da har dai in waɗannan arna suka kame ku suka cibe ku suka iya ku ya kunu lakum a'da za su zama muku makiya makiya kuma na fitan hankali amma da yake ba su da ikon ku yasa kuke zaman lafiya shi sa khudhu hidrakum Allah ya ce kowace lokaci mu dinga dokan tanadin mu mu dinga dokan anin taitayinmu kada mu ga kaman an yi shurum nan shurum ne a'a in abu ya zo zai tabo mu to zai tabo kowa ne ba wanda zai fita shi yasa daga nan nake son in an bari mu na musulunci su yi bambanci tsakanin ta'ayush wa taradi bisa kan taradi yadda da yahudu da nasara Allah ya ce ma manzon Allah wala ini taba'ta ahwa ahum kai ya kai manzon Allah da zaka kuskura ka bi son ransu manin sirransu shine su cewa annabi isa allah ne ko annabi isa dan allah ne ko annabi isa dayan uku ne shi allah mamansa allah ruhul kudusi ma allah to yin wannan babban abu ne a gun ubangijin allah madaukacin sarki shi sa ba daidai ba ne. kai kuma ka yi farin cikin randa da aka ce an haifi diyan Allah don Allah bai da diya Allah ce lau arada Allah aw lau aradna an nattakhidha waladan lastafaina mimma yakhluqu ma yasha Allah ce inda muna so mu doki da da ba cikin mutum ba da wani abu daban za mu kera shi wanda ya daidai kamar su mu ya zamo namu amma ba mu ba da sai sa me za mu fi da wannan ba daidai ba ne to amma da yake kowace lokaci in karatun kirista ya kai ko lokacin bautansu ya kai shi a yi maudu'i ya biyu uku shi kenan shi a wasar shi bar mutane abubuwa yau gadame gadame na da yawa wannan labari game da su yana bukata in an yi an zancen a yi yadoki kwana goma a yi magana cap in ya so mutum ya dinga ji yana komawa yana ji yana komawa shi da kansa zai samu nasuwa in ya so ya fita gabar waɗannan celebration nan da suke yi na christmas ko kuwa ana ainihin new year to shi sa bisa kan haka wannan zama mun soma shi kenan yau har zuwa rana za mu kai karshe na waɗanga maudu'ai wanda muke son mu aikata su ya yi kwana goma mu iya mu kare su duka kuma zai kwanci anin batun christmas nan ne da kuma new year to amma ya kamata a ta'ayushi nan da ake lakbata shin mu'anin bayyana ma mutane an tambaye ne a can a talabijin jiya a gaskiya tv na nuna cewa rayuwa gabadiya yana nan bisa kan matatakali guda hudu ne ba wani mutum she ya bi kai ko kuwa ba wani mutumin da zai samu kanshi cikin duniya ya fita cikin dayan wannan guda uku don manzo alaihi salatu wasalam ya bi kansu gabadiya mu kuma dole za mu bi kansu ko mu samu kanmu kan daya ko kuwa a bambantan gari da unguwa shai ya dinga anin zamo irin wannan rayuwa da annabi daga nan irin shi kuma za ka yi daga nan shai muka ce na farko lokacin da mutum ba ka da karfi ba ka da rauni kana cikin garin da krista yahudu suke mallaka su asarauta suna kuma anin kin musulunci to wannan lokaci zamanka da su daban ne rayuwanka da su daban ne ana ce ma wannan rayuwar nan rayuwa na hakuri da yin tare da su inda suka bi ka bi in sun ka samu kanka ka yi bautanka wannan lokaci ba ka da karfi ba ka da garin kanka ba ka da incin kanka kuma waɗannan mutane suna kin musulmi sun fito da wannan yaki filin wuri ta lokacin duk abin da za su sa kai cewa za su yi shi kuma ka dinga yi tare da su mai yasa domin ana cin wannan makam makamu sabr wa ta'ayush matsayi ne na yin hakuri bisa kan duk kowane hali da za ka samu kanka kamar yaro ne da ya musulunta hau yana karkashin mahaifinsa mahaifin ke ciyar da shi mahaifin ke komi to duk abin da ya sa ka aikata shi ka aikata ko da ubangijin Allah bai so tun da zuciyanka bai son wannan abin nan ba ka da laifi kuna da labari cikin tarihin annabi ibrahim alayhi salatu a cikin lokacin da yake cikin halin yaran tak ko cikin samarta ya tabbata ana ba shi gumaka ne don ubansa ke waɗannan gumakan allolin zamaninsu da mutum ke yi annabin allah ya je sayar labari ya kai mu wa annabi ibrahim salam yana cewa wane ne wanda zai sai abin da bai yi masa umfani. wannan shine maganganu da annabin allah ibrahim salam yake yi kaga yana rike da waɗannan gumakan amma yana cikin anin shiri ya zama ba annabi da Allah iya haramta shi ma sam ya boye shi domin kada yi wannan amma Allah ya kiya don ya nuna mana za ka samu kanka cikin rayuwa wani zubi ba zubi ne na karfi ba ba zubi ne na iko ba don ka samu kanka cikin irin wannan hali duk rayuwa da waɗannan krista za su yi hadda wannan christmas ka yi tarayya da su a yi mai yasa domin ka kare lafiya tsakaninka da su amma zuciyanka na nuna maka abin da kake yi na addini wanda zai taimaka maka bayan Allah sa'annan akwai makami na biyu shine makami da za ka samu kanka ya kamata ka dinga cika duk wani alkawali da musulunci ya nemi maka domin lokacin nan an sa maka ido ana son a gani mai addininka ke kira zuwa gare shi ta lokacin ba tucanka ba fitinanka amma ana ka ne a ga ka zo da wani abin banza wannan abin banza ne za ka zo da shin shi ya taimaka musu su yi maka hukuncin banza ai mun ce muku musulmin kaza ne duba abin da suke yi shi sa wannan makami makami ne ka yi abu mai kyau sa'annan ka yi musharakan cikin ababa masu kyau a duk lokaci da aka same shi ko da su bakakin arnan ke yi tunda abu ne mai kyau in sun tashi yi ta kai kuma ka yi tare da su ko da suna yi ne da sunan kiristanci kai ka yi shi tare da su amma da niyyar musulunci amma ana ganka kana yin shi ne kamar tare da su she ya baka dama ka iya ka kai nisa har yaran da za su haifa ka mallake su ka mallaki kasan shiga kamar ka kare lafiya a cikin zamantakewanka na yau da kullum na uku cikin matatakala na rayuwa da ake bin ciki shine rayuwa na makamolin fita wanga lokaci ka riga ka samu anin karfi wanda da kai da anin Kirista ku daya, can na farkon suke da karfi a kanka, can na biyun nan ba suna da karfi a kanka amma sun baka daman ganin me kake da shi na alkhairi ne kake son ka canza su. Can duk abin da kake da shi duka ba alkhairi bin suna faman su kashe ka ko su tauye ka. Nan duk abin da kake ciki duka alkhairi ne don kai da su duka 50-50 shi sa suna jiran su gani wani irin alkhairi zake ko wani irin abu to daga nan rayuwanka tare da su ana ce mai makamolin fitahi wa ta'awun rayuwa ne ya kamata ka bude zuciyanka ka yi rayuwa da su dukkan rayuwa ka kashe kanka don su fahimce ka lokacin da annabi salasalam ke cikin wannan ya masa har yana damuwa bisa kan mushirkanci da mushirkai ke yi domin yana gaga iko ya mallaka shi yasa wannan yana bukatan ka bude zuciyanka nan ka dinga taimako a cikin ababa can ba taimako ba ne za ka yi tare da su ne amma nan za ka dinga taimaka musu ne wani irin taimako kamar jiya a eh, sakarin jiya mun je polyclinic eh, nan ah, ah, mamobi daga can ankara muka kai musu kayan alkhairi mai yasa domin mu da su duka kowa na duba wani irin ababa ne musulunci ke yi na alkhairi da zai sa in na shiga musulunci ne ma in irin shi ko ko wani irin ababa ne da arna ke na alheri wanda ya fi musulunci don in fita shanin musulunci to shi sa cikin wannan ya kamata duk wani alheri da muka sani mu mu riga ya arna yi kansu arnan su zo su yi wanne yana taimaka musu irin wannan yanayi idan kana ciki ya kamata ka dinga yin ababa da zai sa arna ya gano kamar binka a cikin duniya ma akwai jin daɗi sa'an nan an mutu kuma an je kiyama akwai jin daɗi ga annabi musa alaihi salatu wasalam yana ce ma fir'auna ya fir'aunu aslim laka mulku duniya wal akhira ya kai fir'aunu ka yi imani da ni annabi musa za ka saura kan sarautanka ka ci sarautanka a matsayinka annabin allah annabi musa alaihi salatu wasalam shi yasa yi imani tare da ni bi ni domin in yi maka irin wadanga matsayi za ka ci sarautan duniya ka ci sarautan kiyama to wannan shine makami na ainihin infitahi wa ta'awun sannan na hudu shine makamin adil wal wa'i qabla sa'i ka anin zama mutum ne kana cikin yanayin ka na adalci a lokacin nan ka riga ka gama victory yanzu ku ne ke da galaba garin naku ne arna na ciki ne ta wannan lokaci ana son ku musu adalci ta waɗanga ayoyi ne mutane shi su doko suna sa shi nan suna hada shi nan la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim tabarruhum ku anin zauna zaman nagarta da su wannan fitayushi la fil ibada a cikin rayuwar duniyar mu amma ba cikin bauta ba shi karan kansa ya san kai ba kirista bane shi sa ababen shi ba ka yi kamar da kai ma ka san shi ba musulmi bane a babanka bai yi ko me arne zai yi da ka bai taba zuwa ce an tara kabar yau bari in sallan na wani bai yi shi sa kai kuma haka duk abin da za ka samu kanka ciki tun da bauta ne arne ke yi to ka nisanta ga barin shi yin wannan bauta tare da shi kamar ka ji dadin abin ne ko kamar kana ce nashin nan ya fi naka alhalin ba haka lamarin take ba to bayan Allah waɗanga baba guda hudu wanda na anin ambace su as-sabr wa ta'ayush hakuri da rayuwa tare da su sa'annan kuma maqalul wafa wal musharaka cika dukkan wani abu mai kyau sa'annan da shiga cikin ababa da suke yi ko da suna halin krista a lokacin da dama sun fi ka karfi amma sun sa ido ne su gani wani na musulmi wannan shi ne abin da ko mu lura da shi da wurin in ka zo zuwa nan sa'annan akwai maqam wanda ake ce mata alin fitahi wa ta'awun maqami ne na ka bude zuciyanka sa'annan ka dinga taimako sa'annan maqami na karshe shine maqami wanda yake adalci ne sa'annan da wayewa a cikin lokaci ne nan lokacin da yanzu karfi na hannunmu ne lokacin ba daidai ba ka yi wani ko min kankancin shi yadda ya kama da irin abin da nasara ke yi don kai wannan gabadiyar ka kafirta ubangijin allah ba zai baka dama ba misali kamar wanda ke kasar saudi alabia she ka je kai wani abu kankani wanda ya kama da irin abin wannan haifuwa na annabi isa kai da wannan ka kafirta domin kasa ne muna da victory mu ke da su suna karkashinmu ne ya kamata mu bar su duk wani abin da ya danganci bautansu ba mu ciki ko alaman shi ka ku bar su gane shi ma cikin garin naku amma lokacin da suke da karfinsu za ku iya yin tare da su to mu je sannu a hankali na soma da wannan ne ba komar ba sabida malamai da ke ce ya kamata a yi da da ke ce ai zaman lafiya ai menin ai ba hana ka ba ka gani irin kan da annabi ya zauna da su a lokacin da bai da karfi da lokacin da yake da karfi da lokacin da karfin su daya ne in ya so kai kuma ka dubi ganan da kake zaman wani irin musulmi ne kai musulmin an fi ka karfi ne baka da iko in kai wasa an halakar da ka to ya kamata ka shiga cikin makamin sabr wa ta'ayush yi komi tare da su amma zuciyanka na gaya maka kaman baka tare da su ko kuwa kana cikin hali da wannan garin nan an tabbatar da ka ba kashinka amma ana so a gano irin fani za ka zo da shi to duk wani abin kirki da musulunci kira duka ya kamata ka aikata to shi samu jan baku misali bisa kan maqamus sabar wa ta'ayush yanayi da kuke ciki in an fi ku karfi kuma ana anin kin addininku bal ana neman a hana ku addini to ya za ku zauna annabi ya zauna irin wannan zama ku ji abin da ya tabbata kanat makka fi mahdi da'wati al-islamiyya tahta saytarati al-mushrikin min quraish makka a lokacin da take cikin anin halin sabuwarta ga ganin addinin annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabi ya karbi annabci ya shigo cikinsu ko kamma annabci amma makka yana hannun mushrikai ne suke da ikonta masu bauta garin kusan 90% ko 99% duka 'yan gumaka ne turu suke bauta sa'an nan banda gumaka da turu halin banza gare su na shan giya na liwati na anin zinace-zinace na abin da bai dace ba na zalimci da kuma shan giya da kwankwadon dukkan abin da hankali bai son a ce an ga mutum bi ma'ana ba su da hali mai kyau wanda mutum ma ke bukatar shi shan suka kasance kuma suna zalintan duk wanda bai da iko su ba wanda ke da iko bi ma'ana waɗanga mutane wayanda aka ce musu arna a lokacin da na nabi kenan ya kulu haƙƙa da'if au ya kulu na hukuka du'afa suna cin anin hakkin wadanda ba su da iko ne in sun sai abin su ba su biyan duk abin da wanda bai da karfi ko bai da gata zai zo da shi kasuwa in kamar umayya ya doka ko abujan bai biya kuma kayi ka dan ka tambaye shi me yasa ya aikata wannan wannan abu nun da ke ba da kyau sun samu kansu ciki to bisa kan wannan ne ja'far ibn abi talib yake nuna mana a lokacin da ya sai gaban najashi zai nuna su wane ne su faqala ayyuhal maliku ya kai wannan sarki kunna mun kasance kauman ahla jahiliya wasu mutane ne jahilci ta mamaye mu na abudu lasnam gumaka turarraki alloli muke da hannaye mu muke bautansu wana kulil maitar muna cin mushe wana tilfawa'ish muna yin duk wani danjin albarna da fasha duka muna wa naqta'ul arham munki mutadar da zumunta wa nasi'ul jiwar sannan muna munana ma'anin duk makwabtanmu ya kulu qawiyyu minna da'if mai karfi na cin wanda bai da karfi ne wannan shine hali da annabi zo tar da mutanen makka a ciki zaka ji ya da su wa hadha namuzaj kana almuslimuna fi qilla a lokacin da mushrikai ke da wannan hali musulmai shi ba su da yawa wal hukumatul makkiyya sa'annan shugabancin makka in sa'ad ta'bir diddul islam she tana kin musulunci tana yakin musulunci ne wal mujtama aghlabu mushrik sannan tattara mutane mushrikai ne la yu'minu billahi wa laysa lahum din ba su imani da Allah kuma ba su da addini bi ma'ana suna su munin ma yafi na kirista yafi na yahudu fa kaifa kanat hayatu rasulullah sallallahu alaihi ashaba to yanzu zan tambaye ka don ka ji yaya rayuwan sahabban ya kasance ya yi ke shi sa gabanin manzan Allah ya karbi manzanci da kuma manzan alaihi salatu salam gabanin bayan manzancin nan ya kuma anin zamo ba annabi da bayan ya zama ba annabi hawa yaushe makka yana hannunsu ne ya manzo alaihi salatu salam ya rayu qabla al-bi'tha mu je gabanin anin ya zama ba annabi kenan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ma'a qaumi annabi bai da duk abin da suke ba tare da ba ba annabi bane amma she yana rayuwa da su alhalin kafirci kazanta digangan giyace giyace shine suke yi annabi na tare da su konkon bai nisanta gabarin su ba amma bai so ya kuma bi daura jitima'i duk abin da ake neman aikata na society wani gota ne wani abu ne ya fi karfi ba iya yi kaga annabi na cikin su ana yi amma in an gama yi shi su biya ka su je botan gumaka su biya ka su je shan shayi su biya ka su je suna shakkenci shi shi ya wuce li hali sabilihi ba taba ganin sa a cikin wasu ababen da in dai ba alkhairi ke ciki ba yakshifu zalika wannan abin da muke ba da labari yana bayyana zalika ma sarrahat bi zaujatu irin abin da matansa ta ba da labari na khadija kenan da irin hali da yake ciki wani lokaci hina ma ataha rasulullah sallallahu a lokacin da manzo sallallahu alaihi ya zo mata yukhbiruha yana ba ta labari bi amr nuzulil wahyi da abin da ya samu da shi a cikin kogo dangane ga saukan wahayi annabi ya ji tsoro na cikin halin ba dadi yana makarkata sheboyin Allah ta ce kalla kabar surun kabar makarkatan abshir wallahi abin ban shara bushara ne albishirinka fa wallahi ina sai da Allah la yukhziyaka Allahu abada Allah ba zai kunyatar da ka ba abadan fa wallahi ina sai da Allah wake wannan matan na na Khadija ke gaya masa wannan domin da bai karbi annabci ba ga ababa da ke innaka latasilur rahim kana sada zumunta tare da mutanen ka mushrikai ne masu bautan gumaka amma kai da su ne shiga da fita duk abin da suke so duka kana aikata musu duk abin da suke bukata wurinka duka kana aikata musu baka ka na musu baka ka fitinansu nan ubangijinmu Allah ke labarta mani da kai yake ce mana a halshin nana khadija lokacin annabi ba ta ma manzanci ba tukun bai nuna mata gashi ba yana nuna mata dai ga abin da ya sauka mini amma bai ma san menene sauka masa ba shi da aka saukar masa da suratul muddathir ko muzammil sa'an ne sun me ke faruwa a cikin yanayin sa to tare da shi ga abin da mace ke ce wa tasduqul hadith tare da kana rayuwa da mushrikai ba ka yi musu kariya, kamar da wasu ke kariya ma arna annabi bai wannan arna ne mushrikai ne amma yana gaya musu gaskiya ne gashi bai zama ba annabi ba amma matan shi na nuna wane ne shi sa'an nan ta'milul kal duk wani abin da ke da wuya duka kana doka ka dora ma kanka ya kai manzon Allah sa'an nan kana taimakon mai rauni sa'an nan dukkan wani abin da ya fi karfin al'umma naka a lokacin da suke shirka kana shiga don ka taimaka musu don ka sa musu hannu ashe wannan ya nuna mana cewa lalle kan ya ko al'ummar musulmai akwai ainihin eh, rayuwa tare da arna a lokacin da suka fi ka karfi cikin komar mu duba nan ba a kyale salatu wassalam yana ce mana ta'alaf ta'alaf annabi sallallahu alaihi wasallam a qaba'ilu min quraish hina ta'ahadu ala nusratil mazlum wasu bangare na anin quraishawa a lokacin da dukansu mushrikai ne amma shi suka doki niyya kamar za mu taimaka domin mu samakar da 'yan wayenmu wasu mutanen da ake tucensu lokacin ba ba shi annabci ba faqad tada'at qaba'ilun min quraish ila hilf she ane wasu kabilu na quraish suka ce ku zo mu je mu taimaka bisa kan wannan zalunci da ake mu gaje shi a barinsa shi aka anin taru a cikin gidan nan na anin abdalla ibn juda'an inda aka taru wurin aka yi rantsuwa cewa za a je a yi taimako rantsuwa da aka ce mata halifin fudul annabi yana nan tare da su ce tun da humanitin gane ta mu duka shi mun mutu a kai lokacin suna mushrikai annabi da musulunci ya zo masa ya yi kira ya kare shi yana gaya sabansa ya ce shahidtu hilfan fil jahiliya na shaida wani yarjejeniya da aka yi na rinsirinsin cewa za mu je mu taimaka ma kabila kaza da ake tuca musu a cikin jahiliya lokacin da musulunci bai zo mini ba fi daribun jud'an a cikin dakin dan jud'an laudu'itu ilai ilayhi yawm la ajabtu yace yanzu da nake ba annabi in an kira ni zuwa ga wannan humanity na wallahi na hansa kuma na je yi domin mu anin kwace anin abin mutane wurin azzalimai mu ba wadanda suke mallaka abin su wa qad sa'ada rasul sallallahu alaihi wasallam amma annabi salasalam rafanin sabi talib mashirki ne babba amma ya sa masa hannu yaushe ya sa masa hannu ya sa masa hannu a lokacin da ba aiki manzon Allah ba tuku bai zama ba annabi ba amma ya ga rafaninsa na wahala ga yara biyu sun fi biyu ga nyuwa ga kaza shi je dokuwa aliyu bin abi talib ya ce ka bani ali diyar rafanina ne ba ni shi in rene shi da ni na zo da karfi yana wanga alkhairi duka baban mushirki ne tun da shi mushirki ne alimana na tare da shi kenan cikin shirkansa amma da annabi ya karbo sa ya ciyar da shi ya ba shi abinci ya tufafar da shi da musulunci ya zo kuma shi ya shi ne farko wanda zai bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin tabbatar da wannan hali kaga je ya karbi diyan mushirki yana duban salalin bai yadda da shi ba wannan na nuna lokacin annabi na cikin halin rauni shi sa duk abin da za su yi duka tare da su za yi waɗannan ababa al'umma musulmai hadha hawluhu sallallahu alaihi qabla al-bi'tha wannan shine halin ma'aiki alaihi salatu wasalam kan aike shi kan a bashi annabci kan a bashi manzanci fa kaifa asha rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzul al-wahyi to ya ma'aiki alaihi salatu wasalam ya rayu bayan wahayi ta sauka wa alaihi wa kaifa asha ashabul awwal sabansa na farko al'uwal wadanda suka zauna da shi ta farko ya su ma suka rayu mimman amana bi da'wati cikin wayannan da suka yi imani da anin addininsa a taraku a shiga nahu shin domin sun yi imani suna cikin garin mushrikai makka she suka bar ayyukansu cewa bai yi mu da arna mu yi aiki kyalla tare da su suka yi kasuwanci tare da su suka yi komar tare da su suka yi safiya shi yasa ba su anin kebe kansu ba suna nan tare da su ne domin suke da karfi kuma shirka suke yi nafta hankali an bai sa musulmai sun ce ba mu ba su ba tare aka yi hal ya zo ya kai mushirkan da kansu su suka ce in ba mun ja kunninsu mun fin da su cikinmu mu da su ba kasuwanci ba shan ruwa daya ba kaza ba su suka neme kuma suka yi suka kebe manzo alaihi salatu wasalam da mutanensa suka je suka zuba wani wuri annabi na cikin wannan hali yana nan ubangijin Allah da kansa ya fi da shi cikin wannan abin da ya shiga ciki na sanshin da aka sa shi al'umma musulmai wa ala ragam min kulli zalik lam yahjur rasul sallallahu alaihi wasallam tare da fitinan da ake ma manzon Allah da shirka da ake gidan Kaba annabi bai bar kaba ba yana zuwa kaba ya zo yi bauta tare da su ya zo zauna tare da su yi musu tambaya ya shiga cikin taitayinsu ya kuma fita cikin taitayinsu suna zama ya zo ya ja musu ayoyi ya ja musu hadisai ya kama hanyar tafi bai ce tun da suna cikin wannan hali ga gumaka cikin kaba na mana bar a bal zalla ya zahabu ilaiha annabi ya saura yana zuwa gare ta wa ya ta'abbadu fiha yana bautan Allah kuma a cikinta Allahul wahidul ahad Allah daya daya wanda ubangijin Allah ya anin nuna masa shi ma'aiki kamar shi kadai ne ba wani wa yamna walam yamna'ahu wujuda shirka fiha an irtiyadiha shirka da ke cikin bai hana manzon Allah ya ta kai da kawowa a cikin wannan lokaci ba ko a cikin wannan hali annabi ya kai ya kawo ya yi rayuwa tare da su a cikin wanda ababa wanda yake muke baku labarin walaƙad wajen ashabu rasulullah sallam min sunufil azabi alwana anin matasan annabi ko sabansa sun samu anin danjin azaba daban-daban a cikin anin makka ala yadi mushriki quraish karkashin hannaye waɗannan qurayshawa fa kana amru sallallahu alaihi annabi a lokacin abin da yake gaya musu ne as-sabr wa quwwati tahammul ku yi hakuri sannan ku yi juriya hatta ya ji Allahu lakum makhraja haddi Allah da kansa ya fite muku mafaka kuma ba zai anin jima ba ya fite muku mafaka to in dai irin wannan gari kake zaune tare da su a lalle in sun tashi yin kristiyanitin su tun da suke da karfi suke iyaka suke da anin komar ko suna baka azaba to bisa kan ababansu za ka iya tare da su kamar da labari zai zo ku fa hawa bilal bin rabah kudu bilal bin rabah kana umayya bin khalf yukhrijuhu idha hamiyat adh-dhahira umayya dan khalaf mai gidan bilal bin rabah kenan inda ya fara bashi azaba yana kulle shi ne in ranan desert da sahara ya saya wannan ranar kuma in an yanka nama an ya kai yana iya gashuwa a ci to da wannan rana ya fito sha fito da bilali a dora shi kan dusi a kawon dusin kuma a dora a dinga yi masa bulala don yi kafirta gabarin annin muhammad sallallahu amma tare da shi in an sake shi in za ta yi da shi in ya ga wani abin da yake mu mai gidansa shi ya sai ya yi masa wannan abin nan tare da mai gidan mushirki ne yana ba shi azaba yana fitinansa a fa inna bilalan kana yakhdumu sayyida ya kasance tare da azaba da yake sa kuma imani na tare da shi azaban da yake sha amma cikin zuciya akwai imani walam ya tamarra da alaihi bai yi ma'anihin mai gidansa wani kashin baya ba balkana ya ta'aya shuma'a ya kasance yana rayuwa da shi amma shi musulmi ne yana masa duk abin da ake bukata a yi ma musulmi mu koma kan sabi kamar ammar yasir فقد أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم mashirkai sun doke shi ba su bar shi ba har sai da suka anin ba shi dama ya zagi manzon Allah wa zakara alihatan bi khair sannan ya ambaci allolin su da alkhairi thumma tarakuhu sannan suka bar sa falamma ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo shi wa Ammar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal shi ce ma wara'aka annabi ce me ke bayan ka na san ka fita wurin mushrikai ne wanda suka kashe mamanka da babanka me ya faru qala sharrun ya rasulullahi ya ce ya kai manzon Allah abin da ya faru shine mugunta lalaci abin da bai kamata ce ya faru ba shi ya faru ma'aiki alai salatu wasalam shi ya tambaye shi menene abin da ya faru kala ma taraktu hatta niltu minka wa zakartu alihatahum bi khair yace ban bar su ba da na zarge ka sa'an nan na bi allolin su nan suka ce mini in tafi in ba ka bada su yi min kashin da za su yi ma iyayena qala sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya ce masa kaifa najdu qalbak shayya muke samun zuciyanka mutuma mutma'innun bil iman ina wannan magana duka a mazuciya na ya cika yana tabarbasa da imani da yadda da Allah kala shi mun zuwa salatu wasalam ya ce ina adu fa'ud idan suka kame ka za su baka azaba suka ce zage ni to kai kuma ka zage ni don kafta lafiya tun da zuciyanka imani na ciki wa nazala fi sha'ni ta ta'ala a cikin wannan bawan Allah Allah ya saukar da wannan aya muna karanta shi kullum lada na zuwa ga ani Ammar bin Yasir hal aiki kiyama Allah ya ce mana من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله walahum azabun azim Allah ce man kafara billah wanda ya kafirta ga Allah min ba da imanihi bayan ya ciku da imani illa man ukriha shaidai wanda aka tilasta shi da yin kafirci wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciyansa ya cika da yawan imani walakin man shahara bil kufri sadara tunda zuciyarsa ya cika da imani to ba shi da laifi amma in da cikin zuciyarsa. akwai kafirci to Allah ya ce fa'alaihim ghadabun min Allah ya nemo hushin Allah ya dora ma kansa walahum kuma su waɗannan mutane suna da azaba mai girma wa min qabli zalik gabannin wadanga duka sabarat sayyidatu sumayya uwar ammar ta yi hakuri ala azabil mushrikin bisa kan azaba da mushrika ke mata eh. hatta marra biya abu jahal hal abu jahal ya zo bi wurinta fa talaba mina sabbin nabi yace zagi annabi fa rafadat she ta kiya she dai ta tufa masa mun yau ko ta zage shi fa ta'anaha fi haya'iha she ya doki anin abin hirba ya anin soke ta daga inda take da anin girmanta bi ma'ana takanta daga nan ya soka ya shiga a cikin cikinta har sai da ya halakar da ita fastushhidat shi ta yi mutuwan shahidi fa kanat awwal shahidatin fil islam ita ne farkon mutuwa ko rai da aka zubar a cikin musulunci da annabi muhammad sallallahu ya zo da shi wastushhida kadhalika zawjuha yasir shi mijinta kuma bayan an kashe mata shi aka kashe miji kuma ana kashe matansa kan idonsa shi yayi imani aka ce shi kuma kai mai kafirci shi kuma irin abin da matansa ta yi aka kashe shi kuma bi to wurin ne aka zo da dansa ammar da za a yi masa ne ammar ya ce gaskiya ni na zarge ka manzon Allah don in kubuta wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihim annabi ya kasance na wucewa ga su hakuri wa شيء bil janna ya ويبشرهم بالجنة da da aljanna wa yaqulu shi شيء musu sabran ala yasir ku yi hakuri ya koma zuwan gidan ala yasir fa inna kumul janna mawa'ida kumul janna hakikinin cewa alkawalinku da gidan karishe shine gidan aljanna ai alkawalinku da ƙarshen wannan tirka-tirka da kuke samun kanku shine kun samu kanku gidan aljanna da dan ubangijin Allah madaukacin sarki fa ha huwa rasulullah sallallahu ga munzo alaihi salatu salam yana karantar da mu kayfa nata'amal ma'a tilkal almawaqif ya zamu yi rayuwa da irin wannan mawkifi wa kayfa yakunu eh, tasarrufu almuslimina fi dhill hadhihi aljabarut ya musulmai za su rayu a lokacin da gari gabadiya yana anin opposite down yana gesin su kuma ana fitinin su ya za su rayuwa wa qad ata ba'du sahaba wasu shashi na sabai sun zo a wurin manzo alaihi salatu wa qalu sai suka ce ya kira anzon Allah laqad kunna a'izza wa nahnu mushrikun mun kasance masu daraja ne yayin da muke mushrikai falamma amanna a lokacin da muka yi imani sirna azilla shi muka wayi gari muka zo muka kaskantattu yuriduna an yuqatilul mushrikina bi ma'ana suna wannan magana ne don suna neman izinin manzon Allah su yaki mushrikai wa yarfo an anfusihim zulma don su doki zalunci a kansu fa qala lahum sallallahu alaihi wasallam shi ma aiki alaihi salatu wasallam ya ce musu inni umirtu bil afu ni hal halin yanzu da nike ciki abinda Allah ke horona ne in zamo mai yafewa duk abinda ake mini in yafe su buga ni su zage ni su duk abinda za su duka an umurce ni da yafewa shin ku kuma za ku shiga ciki ba fala tuqatilul qaumar kada ku yaki waɗannan mutane walam yakuni zarf ya lima aradu shi wannan lokacin nan inda an ce e su je su yaki ba za su iya ba don ba su da karfin wannan yaki da za su yi ma waɗannan mutanen banza shi sa shi dai su shirin gabarinsu ba tare da su wani abu ba ga ya kulu khababun art khabbab dan arat yake ce mana shakauna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun anin kai karan mu zuwa ga manzo alaihi salatu wassalam a lokacin da yake karkashin kaba yana cikin burgunsa qulna la sai muka ce masa ala tastansir lana ala tad'u Allah lana ya ce shi ba za ka nemi nasara da victory ba ka bamu a wurin Allah kai manzon Allah ko ko ba za ka yi addu'a ka kirayi Allah ya so Allah ya da mu cika bin muke ciki na masasi kala shi ma aiki alayhi salatu wassalam da ya saya ya ce musu kana rajulu fi man qablakum mutane wadanda ku sun kasance yuhfaru lahu fil ard ana kamo shi a tone kasa fa yuj'alu fi shi a sa shi cikin rabinsa kasan a daddaka shi fayuja'u bil minshar shi a zo da zartu shine wannan wuka da in kafinta ke amfani da shi she a saka sakiyan kan saka ana barawa ana barawa yana ce Allah Allah Allah hal a bara shi nisfain rabi biyu bai damu ba aiku ba bara ku ba na Allah abinci ne ba ku samu ko su ake jefansu amma wadanga su ana nyage su ne kwa kwa hali ya rabu biyu kuma ba zai anin koma ga barin addinin shi ba kamar da Annabi alaihi salatu wasallam ya ce mana fayuda fayuḍa'u ala ra'si shi a sa wannan zarto a bisa ga kan kansa fayushaqqu bi thnataini shi a rabe shi kashi biyu wa ma yasudduhu zalika an dinihi wannan bai hana shi ga barin addininsa wa yumshatu bi amshatil hadid wasu ana shefe jikinsu ne da an nema shefin karfe domin a tattwale ramin jikinsu kuma a yaba ba da bai dace ba ma duna lahmihi tsakanin namansa da anin kashi bi mana in an caka cikin jikin mutum shi ana jawowa kashi zai bari abin ya sai daidai shi ka kaga an ja hanya nan an ja nama nan an fite kana ganin kashi mutane na jiya kenan kan mu mu zo wannan annabi muhammad sallallahu yake musu wannan magana shi ce mana tare da shi ku saurara tare da shi ma ya sudu zalika addini wannan bai sa a tare shi ga barin addininsa balle kai da wai mai gidanka ne in baka gai da shi ba kun baka ci abin da ya baka ba ya zama sabani ka da shi ba za ka ji daɗi ba dama duniyar shi ne kul innal amra kullahu lillah samun ka cikin duniyar rayuwanka jin dadinka tausayawanka lillah na ubangijin Allah ne kadai banda shi ba wani to daga nan shi annabi rinse da Allah ya ce wallahi la yutimanna Allah la yutimanna hadha al-amr ai wannan lamari za ta anin kai inda ni ban zata ba hatta siru rakibu min san'a ila hadramaut hal awayi gari wani hanya ne da kowace lokaci janshin ne na anin amin robin ana ce mata anin a sanaa a kasan na yaman zuwa hadramaut ba ka bi ka je lafiya she anin amin robin sun anin crossun ka sun yi maka fitina annabi ce an karbi victory na musulunci hal ya zo ya wai gari mutum ya wuce te wadan ga wuraruka la ya khafu illallah ba abin da yake suru banda Allah aw dhi'bu ana ghanami ko kuwa a kura da ke daji bisa kan dabbobinsa amma ji tsoron mutum kuma a musulunci ya bar duniya ta canza abin da nabi ce musu kenan walakinnakum tasta'jilun shi dai ku kuna gaugawa ne ai kuna neman emergency yasa kuke son yau a ce an gama da victory wa karkana fi wa haka kuwa tabbata fa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bis sabr ga annabi cikin wanga yanayi yana horon su ne da hakuri ala ma hum fi bisa kan abin da suke ciki li anna al maqamu fi makka maqamu sabr wa ta'ayush domin rayuwa a makka rayuwa ne na hakuri kuma rayuwa ne na rayuwa tare ko da arna ne a noma tare da su ayi yi komi tare da su to in dai wannan magana da na eh, in kasar gana haka ne to shi dai ya kamata mu da su duka mu yi celebration na son jama'a su an ji da ni nan nan conclusion ta zo maganganun gana ne in dai gasar gana ba ta son musulunci kuma tana fada da musulunci kuma ita ke da iko bisa kan musulmi ta yi musu abin da ta ga dama ta lalle kan shi dai akwai dama a yi tare da su amma in dai gana ya kai mu ma muna da masai cikinta hal an san da zaman zamanmu hal mu na da daraja hal ana shawara da mu hal ana sa wasu mu cikin parliament har shugabannin kasa na zo wurin mu gida su zo wurin mu ranar idi su zo wurin mu idan manyan mu su yi rashin lafiya ashe matsayin mu ya fita maqamu sabr wa ta'ayush shi yasa ba daidai bane Ghana ba ta cikin irin wannan kolom wanda za ba ta dama ta yi celebration tare da arna a cikin ainihin abin da ake ciki don gana daukakakkiyan kasa ne Allah ya daukaka ta kuma daukakan ganar musulmai sun taka rawan gani tun fadan farko da aka yi don a nemi incin gana har zuwa fadace-fadace da aka yi na wasu ababa ta anin kabilu gana musulmai ta nuna rawan gani kai arzikin gana musulmai suka taimaka babban taimako aka yi aka zaro su daga inda suke aka zo aka ci amfanin su dan uwa da kake saurara na ina gaida ka Allah ya maka karamci ya sa ka fahimci wanga abin da nake anin faman kai ka gashi domin ka tabbatar ka gano kamar kai da ba Yahudi ko ba Nasari ka da shi kamar sama da kasa kenan wannan shine part 1 na farko in Allah ya yarda gobe da safe dab ga gari sallar asuba mun zo muku da part 2 insha Allah ta'ala haka za mu ci hal mu kai zuwa ga inda in ka ji su lokacin zaka gane kamar lalle kan malami zai yi wasi da hankalinka ka riga ka fahimci abin clary to shi samu ka anin bude wannan don mu tabbatar da haka bisa kan haka ina gode ma waɗanda suka jujjuya mana wannan kayan aiki shine Mr. Frank ya yi fama muka yi muka yi wannan karatu shi ya ya mana mashin ya duba intanet daga nan ya duba kowa daga nan ya duba nan yana sai jun da ga abin ya kai ka ka saurari to Allah ya saka masa ko da yake gauro ne bai yi aure ba tukum sha Allah ta'ala muna fata Allah ya kawo sauki mu samu mata na gari don ya kare lafiya na biyu babban mai gidan nasu staff wanda yake shine ogan neman Allah umar fata ubangijin Allah ya taimaka mai daraktan su kenan Allah masa albarka da su cikin da ke jujjuyawa su jara mana ababa yayi tafiya shine da raba yana kasar America Allah ya marayuwansa albarka in ba don tafiyarsa ba da yana nan tare da mu yana ta jujjuyawa ana yi tare da mu kamar da ba za mu manta da financial mu ba shine malam fu'ad wanda ke kula da komar a cikin wannan bayan allah wannan karatu da muke ba mu gida cikin wata hotel ne mai tsada muka zo muka karba royal wana ba haka muke wannan don mu samu nasuwa mu iya mu shiga cikin littattafai mu yi kololuwa mu fidda maganganu da zai daidai da ku shi sa kamar mun fita kamfin ne shi sa ba za mu iya zama ba mu yi wadanga ayyuka researching a lokacin da muke gida kuma Allah ya sa yara da muke karantar da su Qur'ani an ba da hanya suna nan dai kurun suna jira a ce an bude su dawo shi dai waɗanda iyayensu ke kasan waje da wadanda ke nisa ba za su iya anihin zuwa gida ba ta su kenan kamar mutum arba'in haka ake ta karantar da su ana ta muraja a tare da su yau da kullum ta shi bayan Allah wannan ya bamu dama muka fito don mu iya mu yi wannan ta shi muna ciki kenan duk wani gudunmuwa da zaka sa don ayi irin wannan hali kai kuma an bude kofa ana giranka ka taimaka in ya so da'awan ta iya ta kai nisa Allah ya sa ni da kai mu kare lafiya haza wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh